وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم باب التيمم بابي لا تيمم فرائده وسننه da farallar taimama da sunnonin taimama da mustahabbar taimama wa mubdilatin ga abubuwan da ke ɓata taimama يرمم المريض mm. mara lafiya. Da kuma الحاضر يوما نمر غافية والمسافر لكم ga متبيي بالفرد da sallar lafiya duka an gane yawon taimakon mara lafiya da matafi da sallar farilla ana taimaka mm. sallar lafiya ma ana taimaka amma alhajirar sahi sa'a ayyana fawzin wa fi janazatin ta ayyana la yau amma alhadir sahih mazaunin gida lafiyayye shine ma'ana wa amal hadiru ta saha amma mazaunin gida in yana da lafiya kawai zai taimama ne ga sallan farilla da kuma sallan jana'iza sallan jana'iza ta ayyana da ya zama to farilla na ainihi wani sallar jana'iza yake zama farilla na ainihi shi ne wanda duk garin gaba ɗaya babu wanda yake sallar jana'iza sai shi na biyu kuma wato mutumin ya yi a cewa wane yake so ya mai sallah to da yake wane yake so ya mai sallah kuma sai ya zama to wannan wanan ya nemi ruwa bai samu ba inda bai samu ruwa ba sai ya mai sai ya ce mama eh, la jum'atin aw sunnati wato banda sallar juma'a kenan a mazhaban malikiya ba a kewama da sallar juma'a kun gane ku nan ba a kewama domin nafila zuwa da malikiya ba a yi dan sunnatin ba a yi dan juma'a ko dan sunna misali haka nan kawai dan sallar sallah na sunna wanda ba na dole ba mutum ya yi kewama la ba a yi eh, Izirya kuma ya yi kewama ya yi sallar azan wani shi da zawo malikiya zuwa malikiya yadda al'amari ya kaya da sallar juma'a mutum ba zai taimama ba A gani inda bai samu ruwa ba sai dai ya haƙura da sallar juma'a duk muhimmancinsa ya je ya yi na tewama don azahar ya taimama ya sallar azahar A gani yana daga cikin inda mazhaban malikiya ya bambanta da sauran mazhabi A gani kaga wannan abin da zai hana mutum ya samu juma'a to ya kamata ya samu nassi ku fara a kan shi ko sallar juma'a dai an ce in mutumin da ya bar sallar juma'a da gangan aikin shi ya ɓaci to sai ya zama to sallar juma'a kana gani ana yi girki don babu ruwa to ba dama kai sallar sai kai ce yau ma kai ana ta wasan gani to duk abin da zai cirantar da kai daga asalin sallar da aka dora ma ya mai da kai zuwa ga wani sallah ba tare da wani kwayan dalili ba bi da tasiri a gane ku ina da mun ci bayan sallin na'i aw mai sukumi da da'i idan suka rasa wato idan suka rasa ainihin abin da zai ishe su na ruwa kun gane ya zama to sun rasa nan yana maganar dalilin da yasa ake tewama idan suka rasa abin da zai ishe su na ruwa ga ruwa amma ba zai ishe su ba kamar ya ba zai ishe su ba in sun wanke hannu ɗaya ba za su samu na wanke ɗaya hannun ba zai zama to sun wanke wani bangare amma ba su wanke wani bangare ba kaga da su yi wannan ga rasa ajiye wannan ruwa da ya taimama wani abinci ne a wani abinci ne na wanda zai isa ya abinci ne kura inda za a wanda zai isa abinci kawai sai ya yi abinci a yi taimama Eh. au fata zo su gume ko kuma mara lafiya in ya ji tsoron karuwar ciwo idan mara lafiya ya ji tsoron mai karuwar ciwo sai eh, ga ruwan ruwa da isasshe wanda wannan ruwa zai iya yin alwala da shi to amma yi alwala da shi ciwon zai karu an gani kamar halin da ake cikin yanzu na annoba na zazzabi ko to yana jin zazzabi a jikinsa ya san iya ƙara abin nan yana yin tayoma shi kenan a yana yin alwala kai shi kenan kawai ciwo zai ƙaru sosai sai ya haƙura a yin tayoma an gane ku? أو dare حدوث الداء أو بطء da Ya أو عن طبيب آلفة ko ya ji tsoro daga faruwan cuta hmm. wato babu ciwon a jikin shi hmm. amma da zai sa ruwa a jikin ciwon zai karu an gani ya aka yi gane haka ya yi gane cewa in ya sa ruwa a jiki ciwo zai karu shi ne ce bi'adatin hmm. kamar abun ya gane ta hanyar al'ada kamar ya hanyar al'ada shi ne ga al'ada an san cewa wato in aka aka sa ruwa a cikin halin wannan halin da ake ciki hmm. ciwo zai karu kuma ne wani irin abu ne ga al'ada wanda ba su ka ga likita ba ka san ciwo zai karu ka sa ruwa ko kuma ciwo zai faru sabon ciwo in akwai sanyi mai tsanani akwai sanyi mai tsanani wanda kai kanka kana jin sanyin mai tsanani to ina kuma da kasa ruwa a ciki har ciwo karuwa zai yi ko kuma sabon ciwo ma ya faru wanda za ta faru shi ko kuma a samu likita a rikon kwararre masani likita kwararre ya ce in fa ka sa ruwa a jiki cikin hali kaza ciwo zai faru sabon ciwo kenan ko kuma ciwo zai faru to da zarar likita ya faɗi wannan kwararre ba dan ainihin abu nan ba ba wanda yake bai kware ba misali sai faɗi wannan magana shi kenan za a yi amfani da shi likita ya zama kwararre kuma ya zama amintacci hmm? likita kwararre kuma likita amintacce ya samu wannan sifa guda biyu wani ya kware amma ba a amintacce bane shi zai iya ma ƙarya an gani akwai likitan da yake bada yake bada ainihin takarda na bogi mace lafiyar talau sai a haɗa baki da likita cewa ya ba ta takarda cewa ba ta da lafiya an gane wannan sai ta je wajen likita ya rubuta mata takarda cewa ba ta da lafiya a rubuta ta koma misali in ma ya zama to don ta cuci mijinta da Allah mijina ne nake son samu kuɗi wajen shi bai bani ba dan Allah ka rubuta min ban da lafiya ga irin ciwon da ke damuna kuma ga irin magungunan da zan siya ta nan ne kawai zai bani kuɗi za ka zai kawai ya rubuta mata kawai ga ciwo kaza sai ga ta fito da wajen dubu goma sha dan kuɗin siyan maganin mijin ya ba ta shi ke ta sa aljihu ana samun wannan an gari sannan wata tana da ciwon hiv ko wani yana da ciwon hiv sai wani likita ya rubuta lafiya shi lau a wannan ba a nufi ce ba ne ko da mai ilimi ne misali irin wannan kasan likita a sana'ar likitanci yana daga cikin sana'ar da ake bukatar amana sosai in babu amana wato za a yi kisan kai in ba amana za a iya nakasa mutane da yawa to wallahi yanzu ana yi za ka iya zuwa asibiti yanzu in irin wannan alluran da ake yi din nan za a ce ma ka je asibitin gwamnati kana so ka je aikin haji ko kana so ka je wani waje ka je asibitin gwamnati ka karɓo takarda kaza wanda zai nuna cewa kana da kaza kana zuwa kawai ka ba da kuɗi sai ya rubuta wa kawai da kuma yi to duk irin wannan rashin amana din ya fara shiga cikin harka na magani wanda da shan babu shi A gano nan to sa da malam ya ƙara cewa wato an ɗabibin arifan kuma aminan hmm. daga likita fi hali kaunihi arifan ثم كونه مين امينا يوا نعم او ان على نفس ومال خاف او ثمن الماء ماء الهافا او aw in khafa ala nafsin wa malin ko kuma idan ya ji tsoro ga ransa da kuma dukiya yana jin tsoro ga ransa da dukiya kamar ya yana jin tsoro ga ransa da dukiya abin da a nan wajen ga ruwan yana gani yana ga ruwan faruwar ga ruwa nan amma yana jin tsoro in ya je wajen za a kashe shi in ya je wajen akwai yan fashi ko in ya je wajen akwai dabbobi masu kisa kamar zaki akwai zakoki akwai kuraye a wajen yana zuwa za su kashe shi ko a wannan zamanin iya je akwai masu kidnapping din mutane to irin wannan da zarar ya ji tsoro garan shi da kuma dukiyarsa yana jin tsoro yan fashi za su kwace mai dukiya eh ne au in khafa ala nafsi wa mali kenan kun ne ko in ya ji tsoro garansa da kuma dukiya au da ma samanin ma au na ma sama zulma ko ya zama to kudin ruwa ya karu da ruwa kawai in ka samu gwangwani ɗaya sai a karɓi naira biyar sai za ce kudin ruwa naira hamsin gwangwani kana so ka yi alwala sai a ce to ga wani izin naira hamsin za ka biya sannan a baka gwangwani ɗaya ya yi tsada da yawa shi kuma ka'ida ruwa bai kamata ya tsada ba irin abubuwan da ɗan adam ke bukata sosai wanda in ba shi rayuwarsa ba za ta daɗe ba zai iya mutuwa da wuri su irin wannan alhagarin su Allah cikin ikonsa kenan da ni'imarsa abubuwan da ɗan adam ke gayan bukata wanda in ba su da zai daɗe ba ta zama da arha kamar iska iska bai da tsada ko yana tsada da za a ce yanzu iska sai kana da kuɗi za ka siya to laye wata ran kana zaune za a ce ma kafin iska ya fito windar ka sai ka biya dubu kaza kuma lokacin ba ka da kokobo sai ainihin ma'aikata na ɓangaren iska ko sai su rike ma iska to mutane nawa za su mutu hmm? za su mutu da yawa haka shi ma ruwa da yake shi ma ɗan adam na buƙatar shi sosai sai Allah ya da arha wanda ma a ƙa'ida ma za kyauta ake ba da shi to bai dace ruwa ya tsada irin wannan tsada a ce wai kawai ruwa ɗari biyu ruwa ɗari biyar kaza kaza shi irin wannan bai dace ruwa ya wannan tsadan ba. Ina da ruwa na ɗari da ya ɗari nan tsohon wata eh, kai ta yi masu ba da kuma kashen kashe mai kayan ka ya yi tsada da yawa har ka yi alwala da shi ko ka yi kaza da shi wani kuma a irin nashi ƙwaƙwalwan sun ce ba Allah zan bautawa ba suna zan bautawa Allah garin bauta ma Allah da abin da ya fi saka ya kamata ɗan mutum zai bauta ma Allah ma ya je sai ya je wata ne ma ya je ya yi alwala da shi wannan kenan idan ya yi amfani da hankalinsa kenan ya ajiye ainihin abin da ya tabbata a shari'a wani ka hanyar jama'a masu kuma in ta faɗa wai ga ruwa ka hana sai ko za ka yi wa madan kai tare da yawan da yin za mu mutane ba ilimi ne ya karanta da shi in bai gane ba gane shi eh kasan babu abin da ake shiga a yi dumu-dumu a cikinsa kamar addini ga shi bai sani ba amma zai nuna ba, shi wani malami ne ba eh? ko kuma kudin ruwa ya karu idhafan da yawa yayi guluwi kudin ruwa ya karu har yayi yawa a ruwan to shi ma kawai sai ya aje wannan ruwa a yi taimama yanzu kamar kamar irin fiye wata ina fana naira biyar to yake naira goma ko shi za a yi amfani da shi a lura kudin da ya tsada su taimako to allahu a'alam na'am duk wadatar da yake da shi hmm. na'am babu wa babu da farillansa da sunnoninsa da kuma eh, babu tayammum da wa sunanuhu wa fada'iluhu wa mubdilatuhu eh. babu tayammum eh, babu wa fara'idihi yana babu tayammum wa babu fara'idihi ya zama to mudafun ilai a gari wa sunani ma duk mudafun ilai duk adabi ne wannan wa fadailihi wa mubdalati ha tayammum al-malid wal musafir na'am bil fadl wal nafl wa amma al mara lafiya da matafi yana ne ga sallan farilla da nafila amma mazaunin gida ba in son ha idan lafiyayye ne shi zai yi sallar tayammum ne a cikin sallan farilla da kuma sallar jana'iza wanda ya zama dole banda sallar juma'a ba a yin tiyoma don sallar juma'a ba a yi tiyoma don sunna na fila ina rada mu kifayatar lillahi au kafa zo su kuma mazidar da'i idan suka rasa abin da zai ishe su na ruwa au kafa zo su kuma ko mara lafiya ya ji tsoron mazidar da'i a ruwan ciwo au min uzo da'i au bukur bi'adatin aw an tabibin hadiya ko kuma daga faruwar ciwo idan an sa ruwa ciwo zai karu zai faru sabo ko kuma jinkirin warkewa an gane jinkirin warkewar ne bi'adatin da al'ada aw an tabibin hadiya kuma daga likita masani kuma amintacce kamar yadda muka ci aw in ala nafsin mamalin wafa kafa ala nafsin mamalin hmm. ko ya zama to yana jin tsoron ransa da dukiya in yi alwala to sai ya taimama kuma kudin ruwa ya karu ya wuce gona da iri hmm. irin yan mara na yan haka mutum ya amfani da rawar yakan jami mara da yan inda mura yana da mai tsanani wanda zai takura ma rayuwarsa yi taimama amma in dai mura irin dan ne wanda shi kuma jina da an fitowa yana dan mayarwa kuma ba wai yana sa bai wani ciwo wanda zai kwantar da shi bane a'a ba kuma wanda ya yi zarwa a kuma da da a ana bukatar cikin amma yana iya yadda ka faɗi a yana da yana da ciwo yana da ciwo wanda zai iya wanda da an da ciwo ba ba rubuta da yana da ainihin ya sunan wannan ciwo a abin nan hepatitis b wanda kawai in yi mu'amala domin na iya janyo matsala shi hepatitis da jirgin ciwo ne wanda yake da kisa to yana da shi amma an ba shi lafiya Wani shiga cikin mutane ya tagwa mutane mutane da ci abinci a ci abinci tare da shi da kuma gani ba gare ya hankuri ba Allah ya kawo aikin nan gaba hmm? ya zan sami likita likita ya rubuta mai lafiyar shi lau is normal a ga normal wani ciwo da kan tsaka wanda yake matsala sai shi shi ne matsala amma in dan dai misali ciwo ne wanda aka ce a bincika wanda ciwon ba zai zama to matsala da al'umma ba kuma ko da da ciwon zai iya yin aikin da aka dauke shi da nufi shi idan an yi idan a taimake shi ya samu aikin da zai yi saboda idan bai yi aiki ba zama yana cikin matsala na rayuwa ga shi da yara ga shi da iyalai ga shi da kaza kaga wani ya zama to kamar da lura a gare shi ya zama to ya rasa aiki ya nema aiki ya nema bai samu sai Allah ya sa ga shi ya samu amma ce za a yi interview lokaci kaza kuma ya kawo takardar da wuri mace tubulan suka dogara ba abin da yake barwa za ga mace idan ce wajen zai ta ana cikin tsawafi ta hayi ko kuma daga ganta da da ta tarshe lafiya ta kada yin komai ai ayyukan da ya kamata a yi da wasu wa hannu za ta iya ba da wata uku zama to aikin da misali a ce mara ciki ba zama wahala na iya sanyawa ta yi bai irin wannan bai a dakatar da ita amma dai ba matsala za ta iya yin aikin lafiya lau ba zai shafi koyar da wannan wannan ba ba a yi da ba wanda ne za a haɗa da ita. Na'am. Misala, misala. Misala. والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء شي مكاتب باوا wanda yake mukatab wane ne ba shi ne bawa wanda aka rubuta wa kansa wato mai gidansa ya ce ka kawo miliyan daya ka zama tuɗa ka kawo miliyan daya zan yanta ka da zarar ya kawo miliyan daya zama ɗa amma da zai kawo dubu tara da hamsin ko dubu tara da ba zo na goma ba to har yanzu yana matsayin bawa sun ce malamai sun ce walau a alaihi dirhamu ma ko da dirhami guda ya rage bai biya ba mai gidan na iya mai da shi ruwa haka da zaran ya ga dirhami ɗaya ya rage kawai iya ga ya nema yana mai samu kawai ji masallaci sai je masallaci kawai ya je masallacin wanda ya san za a so ya mai a bashi ya yi bayanin halin da yake ciki jama'a da Allah ku taimaka mun ni bawa ne shekara kaza ina bauta to ga shi yanzu an ce in kawo kuɗi miliyan ɗaya to na yi iya ƙoƙari na samu dubu ɗari tara da casa'in abin da ya rage min yanzu shi ne kaza ko kun san in ba biya ba zan koma ruwa da gida na ya cinye wannan kuɗin kuma na koma ruwa ku taimaka mu a taimaka fi sabi da za a zai a ce a shi wula a zaga zagaya da sauri a taimaka mu hmm? shi wannan an taimaka mai ne a yin shi don babu abin da ya fi bauta ta tsanci a duniyar nan gaba ɗaya zan mai gidanka wani karamin yaro ne ko mai gidanka kafiri ne ko ka ga mai gidanka ma kai ga zahiri ya kamata ce kawa fi shi amma shi yake bautar da kai hmm? na'am wa in ya bar jahilatu wanda wanda aka tsara mana lura da ya samu wata ke za a yi su da ai za a yi kiyasi a kan shi za ka shi na bawa ɗin ai yana cikin masu ganuwa zai da cikin wannan abubuwan nasu zai iya shiga cikin wani da jahilatu alama na biya hul'abd hmm. shi kitaba wato ɗaura fansa ya halatta ga abin da bawa ya yadda wa tsayi da shugaba minan ba na dukiya muna jaman lokaci wanda za a biya lokaci lokaci muna jaman lokaci lokaci in ma wata an ma a ce wata wata ko shekara shekara shi ne muna jaman a gani kenan ana nufin wanda ba za a biya shi lokaci ɗaya ba za a biya shi ne da tazara interval ka biya duk wata ka kawo kaza wata a cikin wata goma sha biyu duk wata ka kawo nawa zai zama miliyan daya mai gidan yana yin tazo da zai shi ka kura a kana iya biya gaba daya a cikin ai wannan ba kan baban ba kan banki bane banki shi yake da wannan zalunci in an baka bashi a banki bashi da ruwa bashi da za a ce ba za ka biya kuɗin banki ko ka samu yanzu sai nan da wata shida za ka fara biya an bai jira yi nan da wata shida za ka fara biya ko da ka samu kudin a dubulin kawo za ka zama bankunan da suke wata kawai sai ja'i ja'i sai kawai da za a baka bashi yanzu ka samu kudin yanzu za ka iya bayan mutum kudin an gane wani ayi sai dai kamar ja'i abinda wasu ma mutane suke ganin kuskuren ja'i a nasu fahimta idan kana so ka je gida sai ka ce wa ja'ish ina so ka je gida ba za ka ba kuɗin ba sai ce ma duma nuna mana gidan an gani in ka nuna gidan sai su gidan ka sai gidan a matsayin gidansu ne ba na ba ne sai mutum ya gama biyan gidan da laifin bana shi kuna ne ga idan ku ba shi ne ka ne to gidan ba na ba ne za su wato kai din nan za ka iya za su baka hayan gidan da yanzu gidan su ne sai su baka haya kana jira za su baka haya sai ka gama biyan wannan kudin da suke ka gidan miliyan biyar ne a gano nan to in ka samu kuɗi yanzu yanzu ka musu miliyan biyar za su ka gidan ka. in ko baka samu dama ka kawo kuɗin fito ka biya haya in za ka biya duk wata ne ka biya duk wata don shi shekara ne ka biya su haya da shekara kudin a cikin ba da za a cire shi ne ake cewa kamar kamar wayo ne wayan cin ruba ne ake mafi cewa wayan cin ruba ne saboda kudin kudin na nan biliyan daya a biliyan biyar ba zai karu ba amma za ka yi ta biyan hayan ko da baka samu kudin ba da shekara ashirin za ka ta biyan haya kai ta biyan haya kai ta biyan haya kila wannan biyan haya ma hankalin sa ba ya kai miliyan miliyan biyar din kuke da haka wannan duk ne da wayancin na amma kuma in ka kasa biya ka gajiya a gane wannan ko to kudin da ka ajiye za ku ba ka yanka sannan kuma ka'ida kafin ku fara in ka ɗanka sai ma gidan ku duba wani abu sun ma magin sun sai gidan duk sa ka haya to kafin ma su zai ba baka wannan bashin sai ka ajiye wani kafin da shi wani sai ka ba da 10% na kudin eh 10% eh, na miliyan biyar kare zama nawa rigar fasa yadda na miliyan biyar dubu hamsin ne dubu ɗari biyar sai ka ajiye dubu ɗari biyar a akawunt to ka ajiye sannan daga baya sai an sai ma gidan sai kai ta biya kai ta biya kai ta biya haka gama biya kana biya kana biya ba kana biyan bashi kana biya kana biyan bashi ya cikin gidan kana iya tarare da eh, kullum kana mana kana gidan kana haya na wannan ya kamar ta yi kuskure mun wancan ne ba magana da bane ba su cire bare ba su a cire ba amma duk kudin wahala da talaka wahala da zakka wahala iri ɗaya kurin kuskuri ma kaɗan yana dai da zazzagi a ba shi ya kamata ba kuɗin da a zuwa ba haya? turme yasa ba za a rarrace da sun eh, nasu da gidan Koren kai ka shiga haya ne duk lokacin da ka za a sai dama gidan lokacin da ka tashi siya. To kuma sai ka kawo a can fasar da kudin. Haka ne. Na zaka biyan haya ka fita za su sa wani. Eh, Ina na son kudin da za a baka. kuna da wannan wajen kudin haya shi ne suka rike kumfin a kan shi abin da zan siya an ce ni ba zan siya ba sai dai a siyan mu in ka ce kana son mashin yanzu dai su siyo ma mashin ja'i da suka siyo ma mashin da kai ka rinka biya kadan kadan an gane mashin ba naka bane price ɗin da suka ga dama ko ko price ɗin za su ce ma faɗi ma wurin da ake siyarwa da ka kuɗin

a gaskiya ta kare da Allah su samu suna ruwan zuci ne kamar don ba su ba da na kuma shi ne na magana yi eh. yadda suke nuna bayanin ba haka yake ba eh. na da ke tsara da na shi sai ce mana a san san ba haka ba ne eh, sai ce mana amma yana da ainihi da yake aiki a jami'a da ya kira shi sai ce da uwana ya je bankin ku ya ce eh, magana da gaskiya da nake ko da shi baya don yanzu ana shi ya sa muka canja a kowa muke bayani eh. ya fata mu muke magana da wancan da gashi gashi gashi

ko mashin ya sai masa ya kone kone da sauransu asara tana kanta ka kai gara ne aka tare da su maza su maza maza ba ba asara kanta ba kuma haka yake ba farko ya kuma da dan Najeriya wannan wanda yake ya yi wannan wani ya yi cikin ko kuma yanayin mutanen da suke mu'amala da cewa suna yadda wasu shi ya sa wai su ma sai amma wannan bayanin da ya mana wai ba kuma suke ba shi. Ko na zo cin bashi yana sani, ai na zo tsani eh, yanzu ma kawo haka. Eh. Mun kai wani wannan da su wani wannan wa'azi da su wanda sauran kaɗan tabbatar da abin ya zama kamar abin gaskiya gaskiya don nasiruddin albani ya yi bayani cewa ja'iz suna kokari amma ba gama cikin sharafi na bankin musulunci ba biya a Duniya. shi na faɗin magarin shi ne ina kuma da zai jira bani cewa akwai yin hada israel ba in abin nan ba magana interest na ya ga ya fi magana gaskiya ba sa ɗaukar hasara matsala mai shi rikin su sun duba yanayin najeriya su da sun boto wata hanya duk abin da mutum ya ce akwai hasara a yi bincike mai tsanani ai kamar insurance yanzu masu insurance su ma ba sa ɗauka hasara ma kafin su biya ka in kai su masu insurance na na na turawa in kace kai hadari akwai yanda kake bincika su ga hadarin kuskuren kare ko kuskuren idan kai ne ka zo kai hadarin da gangan dan kawai kai ka samu kudin ba ka kudin in ko sun baka misalin aka ce ma aka baka fridge in suka baka rancen fridge irin wannan sai aka ji labarin cewa ka zo ka zo ka wuta ya karfi kana gani sai ka iyali ne ya kore irin wannan za su yawa za su baka ba sai za su duba sai akwai stabilizer akwai kaza akwai kaza duk babu me yasa kai haka sai ka shiga cikin ya wannan asara mun haka ne in ba haka ba za su biya to ire-iren wannan to amma idan za a siyan maka fili za a siyan ma fili to wasu ka ce intanet ne kun yi wannan na cewa mutum ya rage biyan haya in ka ce mutum ya biya haya ba za ka kira abu da ba sai dai abin da ya kama a ɗauka kuɗin kunci duk shekara ko duk wata kana biyan haya duk wata kana ba dubu goma duk wata dubu goma duk wata dubu goma har zuwa lokacin da za ka gama biya

ganganci kai da kasa ba naka kamar irin tabiya ɗan Najeriya ka kona mutum abu ɗan da cika biya shan wallahi zai cika biya wannan daban na'am na'am eh fa in ajaza raja'a rafiqan idan ya gajiya shi wannan bawa ya gajiya ya kasa biya an gane ku to ya koma bawa kawai na'am afwan kallatin nujum aw kathurat shin wannan nujum da ka sanya mai wato ya karanta ko ya yawaita an ce mai nan da nan da shekara hudu ya gama biyan miliyan daya kaga ai abun akwai wahala yanzu bawa shi ne zai iya biyan miliyan daya cikin shekara hudu akwai wahala sai dai idan bawan dama yana da iyaye sai aka bautar da shi shi bawan yana da iyayen shi sarakuna ne a wasu garu a can wani gari suna da kuɗi sosai ya ka sanya mai miliyan ɗaya wata hudu za su iya ba da kuɗin ma a dunkule an gane kama hmm. wanda bai da shafa ba kake mai kaza kaga ya zama kaɗan nujum ɗin ya zama kaɗan ko kuma nujum ɗin ya zama mai yawa a sa mai nan da shekara biyar ya biya miliyan ɗaya to gina zai iya biya gina kuma zai iya biya ba eh. ta shi ne da yin ajaza raja al-rafiqan idan ya gajiya ya koma bawa na'am wa alla ku ma ukhidha minhu wato kuma duk abin da aka karba daga gare shi ya halatta shi mai gidansa duk kudin da ya karba ya ci halal wala yu'addiduhu ila sultan wal babu mai gajiyar da shi sai sarki amma cewa ka gajiya ka koma bawa an gane ya kasa biya ya sai mai gidan ce ka gajiya ka koma bawa sai ya labai ina fa kokari ina son samu kuɗi ce ni nake ka gajiya saboda ya cinye wannan kuɗin da shi bawan ya tara bai halarta ba sai an je gaban sarki sai je kai shi kara wajen sarki zo ya raka ya daɗe gashi gashi gashi gashi a mai gida na ne ce in kawo miliyan ɗaya a lokaci kaza a shekara kaza to yanzu na kawo dubu ɗari tara da casa'in yanzu abin da ya rage mu kawai shi ne nawa dubu goma to mai gida na ya fiye samun gida koma fawa alhali ga shi ina da ikon da zan je wani aiki ya shi bai zama koma fawa sai sarki ya duba ya duba in sarki ya ga ya gaje sai koma ruwa ya koma ruwa gaskiya na ganin a'a gaskiya mai gidan bai bishi uzurin da ya kamata a ce koma ruwa ba ba maganar koma ruwa a gani in sarki ya ga mai gidan ya mai iya uzurin da ya kamata ya koma ruwa to kuma zai ƙara rukon mai zan ƙara ma nan da shekara ɗaya jika ne sarki zai ƙara mai sarki kuma bai ƙara mai ba ya goyi bayan mai gida shi ke hmm? na zo shi ma ba da talawo shi ma bai gajiyar da shi sarki bayan ya sa mai notice idan tana amina ta'dil idan shi ya yake hannuwa da gajiya ba yace duk wannan kudin da na biya a ce gajiya bayan abin da ya rage kaɗan ne eh? Eh? ba mai bane magana da shi ne mai mulki ne ba yadda yanzu ne ka yi sa zuciya shi ne

to wannan wannan karatu mai biya amfani ba haka wani zai ci daga ka san wannan abu saboda in daular musulunci ya zo ka zan matsala ka ce an zalunce ni ga shi nan na biya kuɗi ka zama wai an ce gobe na kowa ba ba ka karanta ka gani hmm? na'am kai tsewa da zanen daular musulunci ya dawo kai akwai jihadi haka yi jihadi in ana jihadi bauta dole akwai bauta hmm? na je mana ana bawan ya samu wannan kwanci sai ya na gidan cewa shi ne shi da ya tsaye zuwa lokaci kaza gidan zai yi mai lamuni zai yi mai lamuni mana ko ce na yabe ma yana so نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعل القول لمن wanda بما يشبه والتداول تمام a العلماء sai ya sanya magana ga wanda ya zo ma yi da abin da ya dace duk a cikinsu masu jayayya duk wanda ya zo da magana da ya dace shi za a ɗauki maganar shi wanda babu ba'adul ulama haka wasu sashen malamai suka yarda da shi wato abin da ake nufi nan ga karatun shan wa haisu madda Allah zai karyun ka rubin ne ma a can wani hukumu fi nukuli kullum min huma bima bihi ba adal yaminu hukuma wa fi intifaki wa intara da ya'ala nikahi wa al-awda sai yana fushan da magana tun wadda'u ma kana az-zawj wa az-zawjatu ma ha makhtalafa fi qadari mahari wa nikahu urifa shi miji da mata duk da suka yi sabani ga gurgurdan sadaki sadaki ne na bashi miji lokacin biyan bashin sai ce mata kina bi na dubu hamsin da dubu hamsin na ce zan biya kuma kin yarda ta ce wallahi ban ce ba ya za iri na ka biya dubu hamsin kalli iri na zai na yi karatun boko har suna da ainihin masar Sura kaɗan ƙara ɗan ƙara su tafiye ji ina a gane ko? kuna jina to suna jayayya game da gwargwadon sadaki ita ta ce ashe yake dubu hamsin ta ce wallahi Ina bukatar dubu hamsin kalle da kyau ina da a karatun boko ina da kaza sannan makaratun addini wanda shi ya fi daraja ina da digiri a karatun addini ina da digiri a cikin abin na usulun din na karanci digiri ko na karanci digiri a hadisi ko na karanci digiri a shari'a sannan makalli gidan da na fito gida ne na sarauta saka wallahi na maka dubu ɗari biyu na muka yi magana da kai in za ka biya dubu ɗari biyu to ka biya ba wallahi auren yanzu ba na taɓa yadda cewa yanzu wani ne a sadaki na ba sai suna ta jayayya amma fa an san auren ya tabbata shikenan in ya kasance wannan kafin tarewa ne magana magana matar ne maganan da ya ayyana shi ne maganan ma kafin a tare sai magana, maganan ma tare in bayan tarewa ne bai sa kika yi ta a tare ba bai biya kuɗin ba da sauran ko abin da ya gaba da wannan to shine ake magana maganar ta ne tare da rantsuwa da zai abin da ya gaba da wannan an gani to in in kuma ina ne wa haisu ma ta ƙarshe wa haisu ma da allah zai ƙar yunkar inda shi miji ya yi ikirarin abin da ake inkari ya faɗi sadakin da ila za a yi inkarin shi kai abaya za a ce ya ce da dubiyar jin za ce wannan ɗarya ne kawai ba a sadaki dubiyar yanzu ko dubu uku a nan to wato an zaɓi taraddudi na imam a cikinsa imam imam malik ya ɗan yi taraddudi an yakutun da ya faɗa abin to za ka karɓi magana shi ko ba za a karɓa ba to shi ne aka ce za su rantsa magana shi na biyu ce kawai za su rantsa su biyu an gane ku. wanda kahu bai kuma yi tahu kuma aure za a kaddara shi tsakanin su yi tahu da hulfak da suka rantsa gaba ɗaya sai a kaddara buɗe auren kawai wannan ya ce dole biyu uku ne wannan ya ce wallahi ɗaya ɗaya ta ce wallahi dubu ɗari ne ko kaza ne ko ɗari biyu to in kowane ya rantsa sai a fata auren kawai an gane to shi da aka ce waje alal kaula liman jaa bima yushri wanda dawo ba da ruwa ma sai imam malik a kauli na biyu sai ya sanya magana ga wanda ya zo da abin da ya dace ita matan magana ya dace tana da masal abuku tana da digiri na farko a cikin ilimin addini ga shi wata fito a gidan sarauta ta ce dubu ɗari biyu ai daidai a gane ka zo da abin da ya dace to malik ya sanya magana ga wanda ya zo da abin da ya dace Eh? wasa dawo ba azul ulama wasu sashen malamai sun yarda da wannan magana din an gane ku wannan nau'u aw wasu izamu kalafa yanzu mun shiga karatu mu inda muke yawwa to shi ne wannan nau'u to shi kuma nau'i ko kuma sifa idan suna saɓani da nau'in sadakin nau'in sadakin shin nau'in sadakin shin kuɗi ne ko kadara kuɗi ne ko kadara nau'in sadakin an gano wannan ko kuma suna safari ga siffan kuɗin zinari ne ko azurfa an gani shi ya ce zinari ne shi azurfa ne na ce zan ba da zinari a shi ya ce azurfa ne shi zinari yake ya ce zai ba da azurfa biyar ta ce a zinari biyar suna za ka bayar an gani yace na ce zan ba da azurfa biyar ce wallahi ba haka bane na ce zan kan naka ba dinari biyar ne nawa ne rubu dinar azurfa nawa eh azurfa wajen da har azurfa dinari biyar azurfa dari biyu da kowane dinari kowane kowane dinari ɗaya ba ɗaya azurfa nawa a'a azurfa ishirin ne ko azurfa ishe kowane lari daya kowane dinari da azurfa ishe eh. to ta ce dinari biyar ne shi kuma yace azurfa biyar to shi ya ce ya shi ne shi ne um, sifa hmm. yau amma nau'i kuɗi ne ko kadara ake jayayya idza masalafa da suka yi sabani fi a cikin sa lil ikhtilafi fil qadari iktufi to an bibi saɓani. game da daraja game da gurgurun kudin shi ma wannan za a bi irin ka'idar nan iktu za a bi ka'ida na sabani ga gurgurun yawan hawa can bayan magana kan gurgurun na sabani ga gurgurun yawan shi magana magana waye magana matar ne kafin tarewa ko kafin tarewa magana matar ne za ta rantsi yawa amma in an ga an tare magana mijin ne shi ma ya rantsi shi ma haka za a ba a nan نعم والقول قول الزوج فيما عين من قدر ما هل بعد الزنا magana magana miji ne a ko magana magana miji ne fi ma ayyana cikin abin da ya ayyana min gadari na gwargwadon yawansa tare da rantsuwa bayan tarewa sa bayan tarewa to magana kuma ake in bayan tarewa ne zai rantse magana shi nan. to shi ma wajen wannan wajen maganar nau'i ko sifa shi ma maganar shi ne in an tare in ba a tare ba maganar ta eh. sai ya sanya magana ga wanda ya zo da abin da ya dace wasu sashen malamai sun yarda da wannan magana din wato nau'i ko sifa idan sun yi a kan shi na ikhtilafi an bibiyi an bibi ga ainihin ka'ida game da sabani ga daraja sabani ga gwargwadon yawan abu abu wannan ka'ida wal qawlu qawlu zawji fi ma ayyana min qadari ma harfi ba alal bila magana magana miji ne da abin da ya ayyana na gwargwadon sadaki amma sai ya rantsi gwargwadon sadaki ba adal bila bayan karewa amma ma a halki sai bayan rantsi kun da wannan sai ya rantsi to kuna nan wajen kun duba duk anan wajen an yi amfani da naski ne na ƙwararri ko hadisi eh me aka yi amfani da shi ba kiyasi bane an yi amfani da ƙurf eh, dama an ce a wal'ada muhakkama wato al'ada ana hukunci da ita shi al'ada wato idan har babu nassi sai amfani da ƙurf an gani duk gaba ɗaya ba za a yi niyyar da wannan yanzu nawa ne kudin shefa ne a nan tudun wada aka ramuka Allah da Allah kawo mun nasu ƙur'ani ko hadisi kan kudin shefa ne nawa ne kudin shefa ne da ya kamata a yanke wa a yanke wannan mishi shi akwai nasin na ƙur'ani ko hadisi babu nasin ƙur'ani ko hadisi kai inda akwai gaza an huta duk wanda ya aure zai riga ba mace ainihin kaza a matsayin ah, kada a matsayin shekare to tun da ba lafiya ya amfani da al'adar mutane ga al'ada mafi yawan mutane a cikin wala nawa ne shekarun su mutanen GRA nawa ne shekarun su in kai dan GRA ne shekarun ka kullum dubu nawa dubu biyar dan tudun wala ɗari biyu ko ɗari uku an fahimci rubu na ya wuce ka ajiye abinci ka aje abinci da sauran abuwa sai kawai da kayan miya za a siya a sun wani a dai ba a cin nama gaskiya sai dai eh, lokaci lokaci lokaci na kai kuka miyan kuka sai a sa wake saboda ya ɗanyi zaƙi kamar na nama haka ake yi sai dai an ɗanyi bako sai a yi sauri a jiyar sai nama jira ɗari yaran suna ganin nama ce bako za ba shi ne haka ake yi نعم بسم الله الرحمن الرحيم wal munkhaliqatu munkhaliqatu wanda aka makure shi ya mutu an shaƙe shi ya mutu to shi ma wannan wato ba a cin shi wal da kuma wanda aka buge shi da sanda ko da sarfi sai ya mutu dabba ne aka buge sanda aka buge shi sai ya mutu to ba a cin shi na'am wa zukira ma'ahu ma da kuma abin da aka ambata tare da su wal munkhaliqatu wal wannan dai hasu ma kalar sabu ko to duk wayannan dabbobin abin da aka ambata tare da su in uzuri kat mustaqirratan hayat idan an rike su wato masu tabbataccen rayuwa kun gane in an rike wayannan dabbobi suna tabbataccen rayuwa wato ba na tabbataccen rayuwa ba za mu malikiya da za a kyale su ba za su mutu ba dabban da an kwada mai sanda da za a kyale su zai ci gaba da rayuwarsa to za a yanka amma wanda da za a kyale shi ba zai ci gaba da rayuwarsa ba zai iya da za a kyale shi zai mutu ba za a wato shi ke ya zama mushi ba za a ci ba amma libiya duk dabban da aka rufe shi mota ya buge shi kaga ya zama to mai mawuza ko to mota ya buge shi to mu dan kyale shi nan da wasu lokuta mu gani dan kyale shi zai mutu ai kawo ka kawo ka kasa ana yin haka to kusan kasar Hausa ba sa aiki da wannan ana ganin kaza ta fara shure-shure a kawo ka a kawo ka ake cewa da sauri a ga ba su ɗauki wannan mazhaba ba balai na sa ragu ce ga kirkiri zai hasara ragu za ka dole zai bar mazhaban malikiya ya koma wata mazhaba saboda ya san kuɗi ne matsala na kuɗi zai gane na san kana gane zai gane eh, shi ne malamin kuma ya ce kawai ayyuka ga wata magana in an ce za a ɗauki maganar maliku an tsananta so na ka ayi sauri a yanka don kana a fara nama kaga shi ba malike ne amma kuma ya bar mazhaban malikiya sai koma mai ya koma mazhaban shafiya saboda mazhaban shafiya ma yake kaga akwai hadisi ibn abbas ya nuna ko da tana kintawa ne ka yanka kayan da kawai an buge ta tana ta dan kintawa ko kuma dan motsawa ko tana dan numfashi kawai ko riga yanka amma su malikiya suka ce in dai ka san za ta mutu in ka bar ta to kawai kai ka zama shi kun gani shi ne ce idan an rubuce ta tana mai matabbacin rayuwa an san tabbas za ka rayu in an rubuce ta tana mai matabbacin rayuwa kuma aka yanka ta kokilar za a ci wa illa falmashuru al-hurma in ba haka ba in ana ganin ba ta da matabbacin rayuwa ga mafi rinjayen zato za ta iya mutuwa an haramta ونجود المستأنس والهقه بالصيد واتو guduwar guduwar dabba na gida mutane dabba saba gida shi turanci kira domestic animals domestic animals su ne al dabba mutane domestic animals ne kamar irin su kaza irin su rago irin su agwagwa wayannan dabbobin gidan an gane idan dabbar gida ta gudu ka bi ta a ka za ta za tsere ma ya za ka yi za ka tsere shin za ka ce sai an yanka ta ko za a rinkar da ita da dabban farauta dabban farauta mutum na iya bismillah kawai ya harba to shin dabban gida shi ma ana iya mai haka shi ne malaka ke yi magana a nan cewa guduwan dabba dabban gida da saba da gida da kuma riskuwanta da farauta sai ta gudu ta shiga cikin daji yukhrijuhu an sunnati su a malikiya baya fitar da shi daga sunan shi wannan don kasance shi dabban gida yana nan a dabban gida har abada hukuncin dabban gida za a mai idan ya gudu ka bi shi a kuje ka kada da ainihin wuka ko da takobi ko da kibiya za ka iya harbawa ko da mashi amma ya zamanto ka tsere ma tsere ka yankuri ba za ka yi bisu dole ka harba ta ba dabban gida ce amma da dabban farauta ne ba na daji kaga kai bismillah zaka iya cilla mata kibiya ko takobi ka sare ta da shi ko abin da ya kama wannan to malikiya ta ce la ba a yarda da wannan ba guduwansa baya fitar da shi daga sunnan shi sabanin sauran mazahib suka ce idan ya gudu to ya zama to daidai da dabban farauta zaka ba shi hukunci shi to da annabi ya ce inna al baha'im inna li al baha'im awabi awabi al-wuhush inna lihazi hadhihi al-baha'im awabid ka awabid al-wuhush sai ce lalle wa'annan dabbobi suna da awabid kamar dabaibayi na namomin daji hadisi ne musamman a rai sahabbai wata rana sun bi wata dabba gida suka fi suka kama ta sai su sai wanda da shi kawai ya harbe ta da kibiya sai kawai su ta tsaya ina da bincin kuni yi daidai dama wannan dabba gida tana da dabaibayi irin dabaibayi namomin daji in ta ki tsayawa kada kai a ƙara dukiyar da kawai cilla mata su kiyar sun ce la ba maganar cilla mata kawai kai ta bin da ita gudu shi kenan kawai ka ka tsallama wannan shi ne fahimta na malamai akan wannan matsala ne wanda za mu ɗauka kada za mu ɗauki wanda ya dace da nasu amma a ra'ayin wasu ba masu takalidanci makauniyar biyayya a ajiye wannan nasu a ɗauki ra'ayin malami sai ra'ayin malami ya zama ya fi ƙur'ani ya fi hadisi wa iya hadisi kuma ingantacce na'am na'am wal mutaki kullum musulmi ya ta'akal shi mai yanka dabba shine dukkan musulmi mai hankali dukkan musulmi mai hankali shine wanda yake da ikon yanka dabba nan mahaukacin yanka dabba ba za a ci ba kuma kafirin yanka dabba ba za a ci ba to ahalin bisa fa kafiri ne ku in mm. eh, yanka za a ci krista mr john ko mr paul ya yanka masa dabba ya ba ka ci za ka ci mm. Hmm? to shi ne ya ce dukkan musulmi mai hankali to za mu ci ƙarin bayanin da yi su da bai tsaya nan ba wata sihun niyya kuma niyya na inganta dole sai ya yi niyya yanka dabba ɗin. yanka na ahalin kitab ya halatta kaga ya fito da bayani da ya tsaya can sai a ta jayayya to sai bayani amma bayan kan ahalin kitab kirista ko bayan hudu in ya yanka za a ci ma huwa mubahun lahu abin da yake ya halarta a gare su ya yanka ghayra muharramin alaina ko bai haramta a gare mu ba abin da yake halal gare su mu kuma a gare mu ba haramun ba in ahli kitab ya yanka shi yana ganin alade ya halarta a gare su ya yanka za mu ci kar ba za mu ci ba an gani sai ya zama abin da ya halarta a gare su ko bai haramta a gare mu ba an gani wannan aha to amma safanin da malamai suka yi dole sai ya yi bismillah irin namu musulmi inda ya kasa ya ce bismillah ne yanka kaga wannan kalma kawai shi abin da yake kirista in the name of the father and of the son and of the holy spirit ya ce amen kawai sai ya dauka ta bauka kawai to yaya za ka ci wasu ce ba za a ci ba dole sai ya ambaci sunan Allah in ya ambaci sunan wani Allah shirka ne ya zama daidai da mushrikai ba za a ci ba sai suka ce to a'a ya kake magana wa yazo dare da mushrikai dama shi menene shi ko dama shi musulmi ne to ai ba a bashi doka na musulmi musulmi ake ba dokoki na musulunci na matan gane musulmi ake ba dokokin musulunci haka ba dole bane ba ruwan kama da bincike kawai ka iya yanka kawai ya baka tsoka kawai ka ci karba kawai ka ce ka gode ka amsa ka ka cinye kayan ka in ka tsaya wannan binciken sai ka wahala sai mai da Allah bai kace da zaka yanka ba shi abinda muna cewa mana cewa da sunan Allah Allah uba Allah Allah da da Allah ruhi bai zarki ko ba daidai bane kaga in ka ce mai haka ya zo ya gaya ma wannan kuma ya rage naka amma ta magana malamu ogun ce Allah ya halatta mana cin abinci ahalin kitab kuma ya kowa sanin abin da suke ba an amsa da dunguraliya Allah ya halatta mana cin abincin alisa ko ya san abin da suke faɗa wa ta'amul ladina utul kitabu hillu lakum Allah da kanku duk wani sharadi ba da wasu abubuwa irin wannan za kawo in dai abinci rago ne ko kaza ko rago rakumi ko waye ahalin ta da yanka ba ruwanka da dama ko da ya kira sunan Allah ai ba Allah kaɗai yake bauta ma a aikace dama Allah uku yake bauta ma a shi kenan ko da yake bismillah waye Allah ne yake nufi Allah akwai Allah uba a wajen shi akwai Allah da akwai Allah ruhu ne sarki shi yake nufi trinity aka ji wannan to ba ruwanka da bincike wannan shine mazhaba na da yawa daga cikin malamai a cikin littafin bidayatul mustahid wa nihayatul mustafid ya kawo wannan sabanin malamai ne so sai je duba eh eh to masha Allah Allah shi taimaka lokaci yayi na'am kan ba ma yanka gaban ka na wani tun farko zai ma zai kashe shi daga magana inda kashe shi zan kawo mana zan kawo mana karba shi a nan kasa akwai akwai bala'i ya ce zai kashe ba shi kana gida ka tsaya gida zo kuma da zan kashe shi kawo ma بارك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك